tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa da Kiristoci da ba 'yan asalin jihar Osun ba ne, amma mazauna jihar Osun sun taimaka wa 'yan arewa da rikicin kwanan baya ya shafa a garin Ile Ife da miliyoyin nairori, in ji wani mazauni Ile Ife da muka tattauna da shi ta wayar tarho. Suna sunana Alhaji Sani GMPP sarkin yakin sabon Laife. Eh ni ina mazaunin garin Laife ne sama da shekara arba'in da biyu. To ina gaskiya cewa bafarawa ya kawo muku taimako. Eh wannan hakika gaskiya ne bafarawa ya turo jama'a shi sun kawo miliyan goma. Wannan gaskiya ne. Lera eh, miliyan goma lalle ya kawo ya bada hannun sabon Laife kuma daga ƙarshe kuma wasu Kirista baƙi waɗanda suke zaune a nan sabo ille ite wanda suka zaune a nan ille ite sun kawo gudunmowa na dubu ɗari biyu wanda suka yi Allah wadai da irin kashin gillan da yarabawan ille ita suka yi ma yan arewa suka ce to wannan ya nuna ta hausa yarabawan ille ita baki ne ba sa so shine dalili suka yi ma yan arewa kashin gilla shine suka ce to wannan ya nuna kenan in je mai dan uwanka ya kama da wuta to kai ka shafa ma naka ruwa. To a game da wannan taimako da kiristoci da kuma shi tsohon gwamna bafarawa suka kayi muku takamman me za ku yi da wannan taimako a hali yanzu? Eh wannan taimako za a kula da mutanen da ba su da lafiya waɗanda aka halba da waɗanda ke kwanci asibiti da sauran abubuwa wanda ya cancanta shine za a yi da shi da kuma nake so in ƙara kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta taimaka ta gyara mana gidajenmu waɗanda aka ƙona aka rushe da sauran abubuwa da shagunanmu da aka rushe a gyara mana domin mu ci gaba da zama a ille ita ille ita tana cikin najeriya Bata fita daga cikin najeriya ba wanda su ɗan ille ita yarabawan ille ita suna zaune a wasu jihohi a najeriya wanda ba a takura musu ba ba a ci masu mutunci ba mu ma haka za mu ci gaba da zama inda ite ba gudu ba ja da ba don tana cikin Najeriya don haka gwamnatin Najeriya ta nuna babu gudu ba ja da baya za ta ɗauki mataki da duk wani mutum wanda ya wanda barazana ga wani. Eh sunana Ahmad Shehu sarkin samarin garin Sabon Laife. Me za ka ce ma waɗanda suka kawo muku waɗannan taimako? hakikanin gaskiya babu abin da za mu ce mu sai dai mu taya su mu taraka su da addu'o'i da sauransu saboda irin wannan gudunmuwa na taimako wanda yake ba mu ma taɓa expecting ba mu especially shi mai girma tsohon gwamnan Sokoto a Tairo Bafarawa wanda yake yayi takanar ta Kano ya turo delegate tun daga Sokoto sun zo har garin sabon illife sun zo sun kawo mana gudunmawa ta miliyan goma da sauran kuma yawan su kiristawan da yake duk muna zaune a nan tare da su duk sun kawo mana gudunmawa da sauransu kuma hausawa mu na ekiti da na ondo duk da baki ɗaya kowa nan su duk sun zo sun kawo mana gudunmawa kuɗaɗe da kayayyakin sawa To sarkin samari wani tabbaci za ka baiwa jama'a cewa wannan taimakon za a yi adalci a wajen rarrabawa jama'ar da lamarin ya shafa. Alhamdulillah akwai kwamiti wanda aka nada kuma suna nan suna ta kokari wannan abun Allah ya so ya yadda mu ma kuma da irin mukamin da Allah ya ba mu a garin don Allah ya so ya da za mu ga cewa wannan gudunmawa ya isa gurin wanda ya kamata ya isa gurin shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.